ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان ودعا إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka taro a cikin wannan gari na kalko gari mai tarihi gari mutanen kirki karkashin jagorancin babanmu mashugabanmu a shef a doktor abubakar gero argungu hafizahullah wanda yake muna cikin tawaga jagorancin shi ma mu shugaban kungiya na jihar tawa sheikh muhammad buhari da dukkanin makarabansa da iyayenmu da muka sama a nan masu mulki da tijawa da 'yan kasuwa da alhazai duka ainihin muna sallama da musulunci jama'a Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna kara wa Allah godiya madaukakin sarki da ya ba mu ikon shigo wannan tawaga ta malam shagiro har Allah madaukakin sarki ya samu ka iso a nan domin gabatar da wannan walima ta aure muna fatar Allah madaukakin sarki ya samu wannan aure albarka yan uwa musulmi aure ya riga ya gabata an yi salatin annabi kuma daura aure tsakanin alhaji hussein karami da matarsa hajiya khadija muna fata allah ya sa wannan aure ya da zuwa gina aljanna allah mana roƙonka da sunayenka ka ba su kuma lafiya ka ba su riya mai albarka yan uwa musulmi ba su da inda da saboda hilin ba nawa bane ina son ka samu yan mintu kalilan yan faɗo yan kalamai da shawara zuwa ga shi ango dangane da wato iyalinsa ba shi kaɗai ba har da yi magana ina son yawa sanar da su don ganye da cikewa na aure da mata yan uwa musulmi kun sani mata annabin mu muhammad ya gaya mana mata ba kammalallu ba ne mata hankalinsu ba cikakke ba ne ya tabbata a hadisin annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya Mara ما رأيت من waje أكل ودين أذهب لذي لطف الرجل الحازم من إذا كنا manzo Allah ya ce ban taba ganin masu rangwamen hankali masu karamcin hankali amma rigimus in ta taso so su gigita su hirgita wanda a cikakken hankali wanda ya kai mata zama ina fasin gane maganarka manzo Allah yana magana mata hankalin su ba su kake na ba amma irgi ta tashi, kai da an ganda su su gigi ta su riki ta ta in baka yarda ba takalmi kuma za ka bude ka sai masallaci ba ku takalmi to kun ga kenan jama'a tun da dai aka ba mu wanga shaida mata hankalin su ba su kafu bane mu kuma kenan ka bar mu haka kenan hankalin mu ana tsara eh ana tsara hankalin mu yana da yahi na mata jama'a ko ba haka kenan tun da Allah ya wanga haɗi ya ɗauko kai ne cikakken hankali ita kuma ya ɗauko ta wanda a tana da rangon hankali ya haɗa ku kenan yanzu kai kai na asusun kai haƙuri da ita na farko ke in ta yi ma wasu abubuwa sai ka suna hadisin annabi muhammad sai ka ɗage mata ƙafa sai kai dariya ka ta ka ya so dama nake ta bada da misalai wurin wa'azoji na abin da ya faru ga wasu mutane akwai wani mutum matashi suna zama lafiya ana cikin lokacin sanyi kwarai lahiya lokacin lokaci da ita Ta ta kai ruwan wanka sai ta kai ruwa masu yi ruwan tukunya masu yi kwarai wanda inda aka yi to kullum ruwan a yi kake masu domin masu dalin wanka mutum yana da ya shiga wurin wanka ya ɗaukar waya wa a sai da ɗan zabura kaɗan sau sun yi su yayi yawa sai da ya yi ce bari masa wanka ya hito ai saboda yi sai da ya kare kamata ya daidin ya hakuri barin wasa in ne so ke nan mun da yake san wani da yake yayi ta wanka da wannan haka ne ya kama zo ya sa kayan ya ba da kudin ce kare sai fita kan koyi ne sabo ba gudu kuma aka sake yi naka ruwan sanyi masu sanyi kwarai ya sake wanka kuma ya sake na uku ita hajjiyar ta gaba a yi kori ba bin ji mata tsala kawai sai da ta dawo ta don Allah da gidanar na roƙonka shi ne karo da ofisa ruwa masu wa'anda aka samu karatu masu daɗi shi ku sai ya zoye ce masu gaskiya wanda haka yin kwana biyu sun rufe a kan irin ku sun sai da gida kawa Allah kawa Allah ka yaye wallahi na bari kaga in ka diba ka ga wannan haka ɗaya wata rana a zama lahiya ce nan ka shige ta kawai ya kamata gidan ga ya hayaniya fili ta so zuwa gidan biki ta hana mata ko ta so yan kuɗi nan ta ɗaya wata zuwa ta hana mata ba ta ba sai ta kubuta rama mai sauran profesa eh, eh, profesa masu kofoto ya ba da kasta wata yarinya ita ma mutum ya auri mata yana jin daɗin zama da ita ta iya abinci sai timin mata zai baki shiga muna abinci su shi kenan ya faso baki ya zo ko da sai iski ta yi kunu rako akwai da hele akwai yan soye-soye akwai da su ta yi kunu sai ai ga bakin na na wasu zo kuwa da wasu ai yau kunu za a ya guluma ya guluma kuma shi kenan ba shi gaske kenan shi kenan sai ɗauki abokan shi ya fita ya koma zama rayuwa ta daɗi wala ta daɗi sai su abokan aka ji aka samu wuri aka ci abinci shi kenan aka wani dare ya zo ya fita ya gudu shi kenan sai je haɗa mahaifin da abin da ya faru mahaifin su ka su sau da zo gida shi ma ya shirya gida ya kudu sai ce yau kudu za a yi gidan gidan ubanta baban sai ce yau kudu za a yi sai je gidan ubanta sha kunu sa ya ta waye an kuma yi kunu sai aka yi kunu sai na na ce ko da sa ta dawo a gidan ta ko ganin yawa musulmi mata suna da rauni kwarai haka dai wata rana ana zaman lafiya lau sai shayar da hankali Allah cikin sarki ya yi magana da mu maza Allah ta'ala ya ce wa ashiru bin nabil ma'ruf وعاشرون بالمعروف فإن كرهتون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا uwa musulmi ƙorani Allah maɗaukacin sarki ce wa ashiru ku yi zamantakewa da su mata bil da abin shari'a ta sani da kyautawa mace tana son kyautawa idan kana kyauta mata za ta soka idan kana mutunta ta kana girmama za ta soka ka yi haƙuri da matsalolinta saboda ƙur'ani Allah ba su da sarki ce wa asiru na bil ma'ruf fa in karihtumuhunna idan aka samu wata matsala ku kyamace su ka auro ta in sai ma wani hali ka kyamace ta sai Allah ya ce fa asa an takrahu shay'an ya so da dama suke kyamata wani abu wanda bai da kyau gare ta amma kuma yadda Allah ya yi nasihi khairan kafira sai Allah ya sanya alheri mai yawa shi yasa ƴan uwa musulmi ake son duk wanda ke zama da mace zan ba ango shawara da shawarar da wani bawa Allah ya ba kuwa yake mace duk da kake ganin ka ba ta da gwani tun daga sarakuna masu rawani zuwa ga masu matsayi na gwamnati zuwa ga 'yan kasuwa kai ba ta hamba na wasu bari ba hatta ma na malamai su bari ba wallahi eh gida ba sani mukila su shugaban shugaban kungiya na jiha gida su kusa kare mata su ka maka shiro mu da ana hayaniya ko da ke ko da ke sai ya ce wata rana su ji ɗaki ke rini kwanaki ba su ko ba to sauran ke da yawa musulmi mata gulbi na teku mai kwasi, wanda bai da gaba babu wanda ka cewa ya ɗaya mace tafiya da shi wanda ka hankuri ne wannan malami ce na farko mace sai kayan hankuri don mi saboda tana ganin cewa tun da kana kwana da zane zane daya ka rufe daki da ko kai shugaban kasa ne ka shigo ka rufe daki sojoji sun koma waje yan sanda kowa duk security kowa ya koma waje da kai sai ita ka ɗebe riga ka ɗebe sabu ka ɗebe saboda Allah jama'a kana ganin ainiya magan da ya kamata kai ma kai kana ganin irin suna za a yi maka waje wallahi ba saboda kan mace sai hankuri sannan na biyu mace ta kyauta da hisani shi ne ta kyauta ga jikazi ga jika guda ga irin wannan me kika so lokaci a je tawa a je yamai a yawato a wa'in na abubuwa suna daga cikin mace su sannan bayan haka mace sai roƙon Allah roƙon Allah da kai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaka da farai Allah ya ba ka matar kirki saboda ango ka yi hankuri da matarka ka yi mata ihsani sannan kuma ka dinga hankuri a kan. Assalamu alaikum abubakar gero tare da alaƙa muhammad abubakar banza an fita yi wani